sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka kuma wasu madina yau shekara uku, daidai da goma ga watan afrilu goma ga watan mayu shekara ta 2022 wannan shi ne kasar 39 a jeren giyar kasusuwan karatunmu na wannan littafi na al'adabul mufrad na babban malamin musulunci a shekul imam al'alim al'allama amirul mu'mini na filhadis alhafiz muhammad bin ismail al-bukhari wanda aka haifa a shekara ta ɗari da da hudu. da ya rasu a shekara ta ɗari biyu da da shida. Allah ka ji ɗan shi da rahma a yau ne muka dawo hutun ƙaramar sallah bayan tsawon lokaci da muka ɗauka na yin azumi mun dawo yau don ci gaba da karatu Allah ka sa mun dawo cikin sa'a abubuwan da muka yi na ibadu tun daga kan azumi sallar dare ta rana ciyarwa da abin da ya shafi sauran ayyuka da muka rikawa Allah a cikin watan da ya gabata Allah muna roƙonka an sa Allah ka sa muna cikin waɗanda ke wa gafara a watan da ya gabata da sauran watanni ka sa mu cikin waɗanda kai ma rahma Allah ka sa muna cikin waɗanda ka ‘yanta su ba su ba wuce ba wuce ba su ya arhamar rahimin kullum kana son sadar da aikin